فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين idan kun juya wa kira na baya to ku sani cewa ban taɓa tambayar ku wani lada ba akan isar muku da saƙon Allah lada na baya wajen kowa sai Allah ku ba da gaskiya da ni ko ku ki ba da gaskiya ni dai Allah ya umarce ni in kasance cikin masu ƙanƙan da kai a gare shi ta hanyar ɗa'a da aiki na gari.